A Najeriya masana na ganin cewa matuƙar ba ƙwararan matakan da suka kamata aka bi ba, to da wuya a magance matsalar ta hauhawar farashin kaya da tsadar rayuwa a ƙasar. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke ci gaba da kokowa game da hauhawar farashin kayayyaki da tsadar rayuwa. Hukumomi dai na ta bayar da tabbacin cewa suna bin matakan da suka dace domin shawo kan lamarin. Farfesa Kabiru Isa Ɗandago wani masani a fannin ƙididdigar kuɗi da tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano, yana ganin cewa da wuya a iya daƙile hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya cikin ƙaramin lokaci. Masanin ya yi gargaɗin cewa matuƙar ba a hankali ba wannan lamari ba zai zama alkhairi ba. Rahotanni daga Najeriya na cewa 'yan bindiga sun aukawa garuruwan Gwada da Kwasam a ƙananan hukumomin Igabi da Kauru da ke jihar Kaduna. inda suka kashe mutum tara da raunata akalla bakwai tare da kuma yin garkuwa da fiye da mutum talatin ciki har da tsohon daraktan babban bankin ƙasar CBN. Cikin wata sanarwa da kakakin ƙungiyar al'ummomin yankin kudancin Kaduna SOKP Sakafu Josia Abrak ya fitar ya tabbatar da harin 'yan bindigar a garin Kwasam. Ya ce maharan sun yi garkuwa da kimanin mutum hamsin a wani hari da suka kai ƙauyen Sabon Layi. Abrax ya yi kira ga gwamnatin jihar da jami'an tsaro da su ɗauki mataki kan maharan da ke yawan kaiwa yankunan kudancin Kaduna hare-hare. To sai dai wata sanarwa da gwamnatin jihar ta fitar ta hannun kwamishinan lura da harkokin tsaro na cikin gida Samuel Aruwan gwamnatin ta tabbatar da hare-haren sai dai ba ta yi ƙarin haske kan waɗanda suka mutu ko aka sace ba. Sanarwar ta ambato gwamnan jihar Obasani na Allah wadai da hare-haren tare da jajantawa mutane da lamarin ya shafa yana mai kira ga sojoji da su tsananta hare-hare kan 'yan bindigar da ke addabar yankin. Gwamnan ya kuma aike da tawagar wakilan gwamnati ƙarƙashin jagorancin kwamishin lura da al'amuran tsaro na cikin gida garin da lamarin ya faru inda suka gana da sarakunan gargajiyar yankin da jagororin addini na yankin. Jihar Kaduna na daga cikin jihohin ƙasar da ke fama da matsalar tsaro, inda 'yan bindiga ke sace mutane domin neman kuɗin fansa. Gwamnatin Jihar Legas ta ce daga gobe Litinin 19 ga watan Fabrairu za ta fara aiwatar da dokar haramta amfani da robar sayar da abin ta take away a jihar. Kwamishinan Muhalli da Albarkatun Ruwa na jihar Tukumbo Wahab ne ya bayyana haka a lokacin ganawa da shugabannin kasuwannin jihar. Haka kuma cikin wata sanarwa da mai magana da yawun ma'aikatar Kunle Adeshina, ya fitar ranar Asabar ya ce kwamishinan muhallin ya ce jami'an hukumar tsafta da muhalli da jami'an 'yan sanda da sauran hukumomin da lamarin ya shafa za su zagaya kasuwanni domin kama robobin da ake sayarwa a shaguna. Sanarwar ta yi kira ga 'yan kasuwa da su guji sayar da abinci a kan layukan dogo da titunan mota. Dole ne mu tsabtace kasuwanninmu daga abin da zai gauta mana ita, in ji kwamishinan. Sannan ya ƙara da cewa dole a raba shara daga kasuwannin jihar don inganta lafiyar al'umma. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaddamar da sabon kamfanin sayar da takalma a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania. Yayin da yake magana cike da ƙwarin murya, Mr. Trump ya sa suwar murna daga waɗanda suka halarci bikin ƙaddamar da sabon kamfanin a lokacin da ya gabatar da wasu samfurin takalman masu launin ruwan gold da kuɗinsu zai kai dala 399. Ƙaddamar da sabon kamfanin takalman na zuwa ne kwana guda bayan wata kotu ta umarci ya biya ta. tarar kusan dala miliyan 355 ga hukumomin jihar New York saboda samun su da yin ƙarya kan darajar kadarorinsa. Shugaban ƙasar Brazil, Luiz Inacio da Silva, ya zargi Isra'ila da aikata kisan kare dangi a Gaza, inda ya kwatanta abin da suke yi a Gaza da irin abin da Adolf Hitler ya yi wa Yahudawa. Shugaba Luiz ya bayyana hakan ne a Addis Ababa, inda ya halarci taron ƙungiyar tarayyar Afirka. yana cewa abin da yake faruwa a Gaza ba yaƙi ba ne tsakanin soja da soja yaƙi ne tsakanin sojoji da suka samu horo da kuma mata da yara ƙanana. Ya ce babu wani mai kama da yaƙin Gaza tuntuni kamar yadda Hitler so ya so kawar da Yahudawa baki ɗaya daga doron duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar wa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai bashi taimakon soji da ya kai na dala biliyan 60 sai majalisar dokokin amurka ta amince za a bayar da taimakon amma biden ya shaida wa zelensky cewa yana da ƙwarin gwiwar za a amince da taimakon amurka ta zargi janyewar da sojin ukraine suka yi daga abdivka da karancin goyon bayan majalisar dokoki a ranar asabar ukraine ta fice daga birnin waɗanda ya je kusa da donetsk inda rasha ta mamaye ma'aikatar harkokin waje ta isra'ila ta ce za ta yi wa jakadanta na Brazil kiranye gobe sakamakon kalaman shugaban ƙasar kan yaƙin Gaza. Shugaban Inacio Lula da Silva ya yi kakkausar suka ga yadda Isra'ila ke yaƙi a Gaza, inda ya kwatanta amin da take yayi da irin wanda Hitler ya yi yunƙurin karar da Yahudawa. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya mayar da martani kan kalaman yana cewa wannan nuna ƙabilanci ne kwatanta kisan da aka yi wa Yahudawa da kuma ƙoƙarin Isra'ila na kare kanta da kwatanta tsakanin Isra'ila da Nazi da kuma Hitler a wajenmu wuce iyaka ne. Ministan harkokin wajen Isra'ila ya wallafa a shafinsa na S cewa babu wanda zai sa Isra'ila ta yi watsi da 'yancinta na kare kanta. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce asibitin nasa da ke Gaza a ya daina aiki bayan wani hari da Isra'ila ta kai masa. A ranar Alhamis ne rundunar sojin Isra'ila ta shiga ganin asibitin bayan da ta ce ta samu bayanan sirri cewa ana tsare da Isra'ila wanda Hamas ke garkuwa da su a cikin asibitin. WHO ta ce ba a ba ta damar shiga cikin asibitin don tantance yanayin da asibitin ke ciki. Isra'ila ta tayar ma da hankalin wajen kai hare-hare kan ƙungiyar Hamas a kudancin Gaza a kan Yunis, sannan ta nuna alamun ci gaba da kai hare-haren zuwa kudancin Rafa. Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar kongo sun ce sun ƙaro tsaro a ƙauye goma babban birnin yankin wanda ke fama da hare-haren 'yan tawaye. Kakakin ƙungiyar rundunar tsaron ta MONUSCO Kadangi Mensa ya ce kungiyar M23 wadda Rwanda ke goyon baya ta kaddamar da hare-hare da dama cikin kwanaki goma da suka gabata a garin Sake da ke kusa da yankin da hanyoyin gabas maso yammaci da arewa maso kudu suka haɗu. Washington ta ɗora alhakin abin da ke faruwa kan Rwanda ta buƙaci Kigali ta janye dakarunta to amma mazauna ƙauyuka sun ce gungun 'yan tawaye na zuwa. Dubban mutane ne suka rasa matsugunansu a ranar Asabar. Ma'aikatan Harkokin Wajen Amurka ta buƙaci M23 ta dakatar da hare-hare cikin gaggawa sannan ta yi Allah wadai da goyon bayan da ruwan da ke bawa ‘yan tawayen.